Although we have our differences, they count for the Shugaba Buhari ya buƙaci haɗin kan 'yan Najeriya duk da bambance-bambance da ke tsakaninsu na addini, kabila da siyasa. We support the Not Too Young to Run legislation. Shugaban ya bayyana yadda ya ce gwamnatinsa ta mutunta matasa ta hanyar sanya hannu kan kudirin dokar karancin shekaru wajen hurumin takara. I want to assure you that as president, I will continue to work tirelessly to promote, protect, Shugaba Buhari wanda yake jawabi a murnar cikar Najeriya shekaru 58 da samun yanci ya taɓa muhimmancin tsaro da ƙara ta cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Nan take dan jarida Umar Gombe da ya saurari jawabin ya nuna da sauran rina a kaba. Dan abin da ke ban takaici ba ma Najeriya ba a kasashen Afirka za a ga kamar ana romon baka ana wasa da abin da ya shafi rayukan al'umma. musamman a nan Najeriya. Dan kaga yanzu misali ga rigingimun da suke faruwa a Zamfara ana ta kakkashe mutane a daidai fa lokacin da shugaba Buhari yake wannan maganar ana ta kashe kashe mutane a Jos. Ga wani janar na soja wanda an kashe an dulmiye motarsa cikin gulbi amma har yanzu ba wani matakin da aka ɗauka. kwanan nan malam irufa'i na kaduna ana ta kashe-kashe a birnin gwari hanyar kaduna zuwa abuja amma ya fito ya ce wai ana ruruta irin wannan kashe-kashen kenan kaga bai dau rayukan da muhimmanci ba i have committed myself many times to ensure that the elections are fully participatory free and fair Ga batun zaɓe shugaba Buhari ya ce gwamnatinsa za ta tabbatar hukumar zaɓe na aiki cikin 'yanci kuma ƙuri'un mutane su yi aiki. Hakanan ya nuna takaicin yadda wasu ke yaɗa ƙiyayya ta amfani da yanar gizo. Yana mai cewa duk da bambance-bambancen da ke tsakanin mutane ya zama mai muhimmanci a haɗu kan ginshikan haɗin kan ƙasa don zama tare da girmama juna. Isa Mu'azu Darma jami'in labarun tazarcin shugaba Buhari ne ya ce bayanan shugaban na da zumar haɗa kan 'yan Najeriya ne don nasarar zaben 2019 da sha tara da zai gamsar da kowa duk da ya yi hasashen Buhari ne zai lashe zaben. Shi wa Buhari ya yi mulkin nan an gani. Abu ne bayyani wanda duk ɗan Najeriya ya sani abubuwan da suka bayyana sun gansu ga sunan a hili a zahiri a bayyane sai dai kawai wani abu ne na rurrute abubuwa ne na 'yan siyasa waɗanda 'yan adawa ke ta gudanarwa amma yayi abin nan an gani yau inda shugaba Muhammadu Buhari zai sauka daga mulkin Najeriya to duk rakwad ɗin da ke akwai nashi in ka ba inda za ka ga ya saci ko kwabo sai dai a yi ta takan bi sani ba amma yana sane ba inda za ka kama ba hari da ya taɓa kwaban wani cikin wannan bai mali ta gwamnati gabanin irin wannan lokaci na murnar yanci a baɗi sabuwar gwamnati ce za ta kama madafin iko a fadar aso rock wa imma allah ya dawo da shugaba buhari ko ya ba wa ɗaya daga yan hamayya nasara nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya